Assalamu alaikum masu mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Rashin sa'a na marubuciya Asma Bafa wanda ni Maman Hanif nake karanto muku. Kar da manta da danna mana subscribe ta da ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Gidan Siya Fendo ya fi ko'ina kyau a garin shine na bulan siminti har da tiles. Kofar ya kwankwasa matukar gajiya yake. Yafin da sai ta bude ta ga Farhan. Da fara'a ta ce sannu da zuwa Farhana shi kai ne da yamma haka. Shigo ciki lallai ka sha hanya sannu da zuwa. Ciki ya shiga iske ya abba yana alwalan magariba. Shi ma murmushi yayi ya ce wannan ne mijin Husnan tamu ko? Yafin da ta ce shi ne ka gan shi ko? Har ƙasa Farhan ya gaisar da abba da ladabi. Kai shi ɗaki ya huta ai ya sha. kai shi ɗaki ya huta ai ya sha hanya cewar abba bari na yi alwala kawai ma cewar farhan yafin da ta zuba masa ruwa a buta har da nuna masa bayi ko zai kama ruwa ai ko dama fitsari ya dame shi ya shiga tsaftarsa ta burge shi bayan ya sha ga shi kalkal har da kamshin turaren wuta alwala ya fito ya ba abba suka wuce masallaci suna ta hira da abba suka je masallaci suka dawo Suna shigowa Husna ita ma ta shigo gidan da sallama. Tana da nada sun ce suna gaishe ki. Kin ga har cincin suka bani. Baki ga jaririn ba toto ai mun sha suna. yafin da har da kiɗan ƙwarya fa. Wasu na bata kula da Farhan ba ma yana tabar katuwa tare da Abba. Ya kwanta ya matashi da fudu. Abba yana sa, yafin da ta ce to uwar labari. Wasu na ta yi dariya tare da cire mayafinta ta rataye saman igiyar shanya. ta ci gaba da surutu yafen da baki ji muryar mai kiɗan ƙwaryan ba kamar ta bar mana coge ban san sanda na shiga cikin yan rawa ba sai dai ban iya ba wai me kika dafa yafen do tuwon shinkafa miyar taushe ne idan za ki ci kai yafen da kin san bana son miyar taushe ne amma shi shine ki yi ta shagwaba ta fara yi har da doka kafafuwa ƙasa Faran yana jin ta kamar ta haka ya ji a ransa Tunda ta shigo zuciyarsa ta cika da nishaɗi da farin ciki. Gajiyar da ya kwaso ma ya neme ta ya rasa. Ke matsa shashasha ga mijin can ya zo sai surutun ya ba ko gaisuwa. Gaban husina ne yanke ya faɗi wani ɓangaren kuma farin ciki ya mamaye ta mara misaltuwa. Wajensa ta nufa kawai idan murna ta kama ta ita ma. So take ta gani ta shaƙi ƙamshinsa. Abba na da huta cewar Husna. yarwa yar da zo ga bako ni fita zan yi dama wajen mai gari za a yi taro abba ya mike tare da ficewa daga gidan zo ki ɗauki abincin nan sai ki kai mishi komawa dai ta ɗauko katon tire tare da ajiyewa a gaban farhan yana daga kwance ta zauna a gefensa sannan ta ce sannu da zuwa ina yini ba wani sannu da zuwa kawai kin gudo nan wai ke ba kya tuna kina da aure ne ba kya tambayar unguwa sai dai kawai ki tafi yawo yanzu kin zo nan kin tafi wani gidan suna kalli irin kwalliyar da kika yi kina da waya ba za ki faɗa min ba ko a waya ko kullum wayar ki a kashe shiru suna ta har ya gama faɗansa cike da shagwaba ta turo baki ta ce to ka yi haƙuri ya zan yi da keto idan ban haƙura ba akan me kika dawo gida wai faran ya sani ya tsokane ta ba komai ni ka ci abincin tukun za mu yi magana Babur ta ki yadda a yi zancen murmushi ya kawai tare da miƙewa zaune Ina Umma? ta tambaya. ba. Ban sani ba, idan kin koma kya ganta. Shiru ta yi ta ce to na ji ka ci abincin. Tire ɗin ya duba ya ga tuwo da miyar taushe da naman rago. Har da lemo guda biyu masu sanyi. Wani kwanon ya buɗe farfesun kaza ne. Yafin da ta wahalar da kanta da yawa cewar Farhan. Da hannu ya fara cin tuwon tuwonsa ya miƙo wa Husna zai bata a baki. Tana son karɓa tana kunyar yafin da kar ta kama ta. sai da ta kalli gabas yamma kudu da arewa sannan ta buɗe bakinta ta ce ka yi sauri ya ba ta da hannunsa ta cinye tana ta jira ya kara mata sai ta ga shiru sai cin abincinsa yake yi wasu na cikin sigar raɗa ta ce ka kara min ban fagoshewa wata ya kuma kara mata ta cinye da sauri kar a kama ta tunda ya bata ta biyu bai kara bata ba ta ce wa kai haka ake yi ne ko sai na ce ka bani dole na gama baki tuwo na ki zubo na ki kema sai da ta bari zai ci ta loma ta riƙe hannunsa gam ta sa a baki ta cinye har da cizonsa zan rama tun da kika cije ni za ki sani dariya ce ta buɗe farfesun tare da cewa ka ci tuwanka ni wannan zan ci janye kwanan sai ya ce ai ba danki aka yi ba na Allah ka san mun ko cinya ɗaya ne in dai kika ci to kin ji ta ki kin yarda dariya ce ta ce ban yarda ba Allah na gane nufinka ni za ka yi wa wayo Dariya ya shiga yi yana murmushi. Haka har ya gama cin abincinsa ya sha lemo da ruwa ita ma ta ci iya cinye. Ita ma ta ci iya cinta ta kwashe kwanukan ta maida kicin. Wanka zan yi ki faɗa wa Yafendo. Husna ta ce to kasancewar ana ɗan sanyi kaɗan ta ɗan ɗumama mishi ruwa sannan ta kai mishi bayi. Ashe gogon har da ‘yar ƙaramar jikarsa ta kayansa da komai. Iliya ya yi waya ya kawo masa Burosh ya ɗauka sai sabulu Husna ta karbi jakar ta kai dakin da ke shine ta kai ɗakin da yake shine masaukinsa. Ɗaki ne ya sha kafin sai gatuwar katifa ta sha bedishin mai kyau. Wanka ya ya fito da ɗan guntun tawul. na ta buɗe baki ta ce kai a gidan surukai ne fa maza ka shige ɗaki. To me yasa baki faɗa min ba kafin na fito? ko Hausawa kun fiye takura. Loshin ɗinsa ya shafa ya sa riga da wando. dogo na bacci ne marasa nauyi sallar ishayi ya ce to ki je ki wanka ki zo mu kwanta husna ta dariya ta ce allah ya kiyaye ai ina bayan ya fendo ta wannan ai abun kunya wannan abun kunya ai ba zan iya shewa Abba ne da ya ce to farhan allah ya tashe mu lafiya husna ta fito fit ta shiga ɗakin ya fendo ya fendo ta ce ke dole fa sai dai ki kwana wajen mijinki tunda kin san abba a nan zai kwana To yafen da wancan ɗakin fa. Ɗakin ai kayan masarufi ne a ciki. Ba wanda ke shiga tunda kika bar gidan nan. Don haka ki ɗauki abin da za ki ɗauka, ki tafi yanzu. haka ki ɗauki abin da za ki ki tafi yanzu Abba zai shigo. ɗaki ya shiga. Tana fushi ta ɗauki kayan baccinta ya komai da za ta nema har wayarta. Ta fito ta shiga ɗakin Farhan. Ya ji daɗi da ya ga ta dawo kuwa. kayanta za ta cire ta ce to ka rufe ka mana baya fara na juya mai ta cire ta da ɗaura zani sannan ta tafi wani ɗaki wanka ta ta fito ita ma ta sallar isha sannan ta shafa mai ta sa rigar baccinta iya rabin cinya Koda ta shafa sama-sama a fuskarta sai kuma mai da ta ɗan shafa leɓanta. Faran yana ta kallonta kamar idansa zai faɗo har ta gama komai. Ta shafa turarurruka Tana gama ta rufe kofa sannan ta zo ta ɗauki filo ta kwanciyarta a ƙasan kafet. Suna fesin ɗin juna da Farhan. Farhan ya kalle ta yana murmushi kafin ya yi magana ta ce, Ka je gidanmu ne? Ya ce, I eh, na je da safe kafin na taho nan. Kai na ga abun mamaki a gidanku. Tsoro ya kama ta ce, Don Allah me ya faru? Farhan ya ce, Idan kina son ji ki dawo katifar nan mu kwanta. Wasu na tana tsoro sannan tana son jin me ya faru. Mikewa ta ta koma bayan faran ta ajiye furanta ta kwanta. faran farin ciki ya kama shi tarkonsa ya ɗanu. Yawan da limshe ido ya ce babba da mama sun yi abin kallo yau. Wasu na kamar za ta yi kuka ta ce faɗa min don Allah. Ya ce to ki matso kusa da ni mana sai in gaya miki. Kin yarda ta yi ta ce ni dai idan ba za ka faɗa min ba ka bar abinka. To shi kenan ba kya son ji. Jiya gaskiya an saka ni cikin tunani, amma zan faɗa wa Umma kawai. Amma zan faɗa wa Umma kawai a yanke ƙarshen magana. kamar wasu ne fada jin kalaman Farhan, lallai su ba sun nuna halin su. Faɗa min mana nan gaba zan biya ka in dai ka ce in matso kusa da kai zan matso kusa da kai. Ba na ba da bashi, idan ba za ki iya ba kowa ya riƙe abinsa. Shiru dai tana tunani a ranta kasa daurewa tai ta yanke hukuncin kawai ta matso kusa da shi. Shiru ta ji na mintuna Farhan bai ce mata komai ba. Ta ce wai ba za ka gaya min abin da ya faru ba da ka je gidan namu? Maroshi ya ce gaskiya zan faɗa miki na mori sirkai na gari. Na yi dacen sirkai ba ki ga yadda suka karɓe ni ba hannu biyu Kina da kina wajen sai kin ji daɗi. Ajiyar zuciya wasu na ta sauke a hankali ta furta alhamdulillahi. Allah na gode maka. Farhana yana jin ta yana dariya a ransa bata san ya san me take koye masa ba. Tsokanar da ya ce gobe za ki shirya mu koma Kano tare gidanku a can zan kwana. Baki ta buɗe da da cewa Allah ba zan je ba sai dai kai ka je kai ɗaya. Ban taɓa ganin mai gudun gidansu ba sai ke. Ki zo to mu koma Abuja kawai. Ba zan koma bayan baka so na tun farko. sannan Allah ya kiyaye na zauna da wanda baya aiki sai dai a washi ya ci. Dariya ya sosai ya ce za ki yi bayani. Juyowa ya cike da Juyowa ya cike da so da ƙauna suna fesin ɗin juna. Husna ido ta zuba masa kawai tana mamaki. Dama ya iya dariya haka da surutu. Masifar kyau ya ga ta kamar ta haɗiye shi haka take ji. Haka suka ci gaba da hirarsu a wannan dare kamar ba su ba. sai da suka ga dare ya tsala sosai tukunna suka haƙura suka kwanta baccinsu su lalata sun ci duka iya duka an yi musu jina-jina amma sun ki faɗar wanda ya tura suka yi kidnapping ɗin su farhan an yi an yi su faɗa sun ki faɗar gaskiya da abin da ake ciki farhan yana sanin komai ana shirye shirye shigar da su kotu ranar wasu 'yan ta'adda sun fi mota goma suka yi wa police station ɗin tsinke tare da zagaye ko'ina da bindigu da sauran makamai suka zare wa 'yan sandan ido akan sakar musu su lalata ko su harbe su gaba ɗaya jikin 'yan sanda na rawa har dpo da gaggawa suka buɗe su lalata suna ji suna ganin sulalata suka fice tare da shigewa motocinsu suka tafi abinsu gaba ɗaya salwa kwanta take saman gadon aliya tana waya tana fama kirkira dariya kamar mahaukaciya aliya ta aliya ta ce lafiya ke kuma Salma ta sake daga wani kiran ta ce ya ake ciki. Yarinyar tana ina yanzu, ƙauye kuma, nan ta koma? To Farhan ɗin fa, oke to. Ta ce to shi kenan tana faɗin haka. Ta ce to shi kenan. Tana faɗin haka ta kashe wayar ta kalli Aliya ta ce ke me bi yarinyar nan. Ta ga Farhan baya son ta. Kin ji labari wata gudu ƙawansu inda ta fito? Baki Aliya ta taɓe ta da cewa ke dai ki yi shiru tunda ba mu san dalili ba. idan muka gane gaskiya sai mu san abin yi ko ya kika ce salma ta miƙe tana ta taka rawa har da cewa ai ban gina je gidan boka ba akan farhan zan iya komai zan iya shirka daga baya sai na tuba aliya ta ce sai salma allah dai ya biya na san zaki iya salma tana rawa ta ce ba ni da mutunci ba ni da imani zan iya komai don ma iskar yarinyar nan tana da sa'a amma za ta ci ubanta dariya aliya ta ce na matsa ki shiga Dariya Aliya ce ta ce na matsa ki shiga daula mu mai da ƙasar waje kamar Kano da Kaduna. Tafawa suka yi suna dariya suka kunna kiɗa a suna ta tikar rawa ba ji ba gani. Salma tana ta faman juyi Salma tana ta faman juyi ita ala dole za ita ala dole sai ta auri Farhan. Bangaren babba kuwa da ya fita bai dawo ba sai tsakar dare. Ya ji aljihunsa da nauyi yana can abokinsa Alhaji Sagiru sun tafi zance wajen sabuwar budurwarsa. Sunanta Sayyada ‘yar gidan mai tuwo-tuwo a bakin tasha. Abincin siyarwa suke yi a tasha. Sayyada ta gama fashar gege da tumbi ga ‘yar motarsa. Tunaninta kuɗi ne da shi sai kawai suke shan soyayya. Washe gari ma da yadda rawan babba tsala ya fice yana ƙamshi. Alhaji Zagiri ya je ya ɗauka sai da suka fara tsayawa a Oasis tare da yi wa Sayyada siyayya mai yawan gaske. daga nan suka wuce to suka siyo mata atamfa mai tsada da les duk cikin kuɗin da faran ya ba baffa sai da suka gama suka wuce wajen sayyada can tasha da yake gidansu ma kusa da tashar ne yar mace ce sayyada babanta ya tun tana karama ba ta da kunya ko ta ɗigo fitowa sayyada sai tana turo kirji tana wani karairaya su babba suna zauren gidansa a kujeru a kujeru farare guda biyu Alhaji Sagir ya kalli Sayyada ‘yar ɗagonsa da ita, ya ji ina ma shi ne ya same ta. Ya ce Sayyada ta sha'aibu ikon Allah, bari na ba ku waje ko? Murmushi Sayyada ta yi dantakar a cikin na Sagir ta ce ya kamata kam, saboda akwai kalamai na sirri. Dariya suka yi gaba ɗaya, babba ya wani shafa tumbinsa yana murmushi shi ala dole saurayi. Sagiri yana komawa cikin mota can nesa da Sayyada ta zauna a kujera kusa da Baffa. Farida da da ta ce, bebi na ya kake? Yau ka fi koyaushe kyau. Allah sai ya ta, babba ya tambaya yana wani washe baki. Sai Sayyada ta ce, Allah ko kullum wani matashi kake dawowa. Gaskiya idan na aure ka na dace. Hmm, ai na yi tunanin zaki ce ko ni tsoho ne, na yi miki tsufa. Sai yada tana kallon ledar kusa da babba ta hango har da les. Ai bata san sanda ta wani ji shauƙi ya taso mata ba. ta ce ka gan ka kuwa bebi ka san yadda kake ai kamar matashi haka nake ganin ka ai sai a yi zaton yaranka ba su fi biyu ba ko a waya da na ga kebi sai na ga kamar ka ne ashe wai ɗanka ne daɗi wafa ya ji yana washe baki ya ce idan fa na aure ki sai ya da daɗi zan ji ko sai ya da ce sosai ma kuwa bebi ai ka daina ɓata bakinka ba zan na bari ka riga fita sosai ba dariya babba yake yace allah sai ya